Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na Alhamis uku ga watan Desambar na da ashirin. A cikin shirin za ku yi cewa malaman jami'ar Yamai sun fara wani yajin aiki na sai illa masha Allahu. Ɗaya daga cikin kwake-kwaken su shine neman a biya su alawasu ɗinsu na bincike. A yau aka yi wani zaman taro tsakanin manema labarai da jami'an tsaro a game da rawar da ya dace su taka a lokacin zaɓe. Muna tafe da ƙarin bayani. Rahoton musamman na yau zai kawo batun tasirin soyayyar 'yan makaranta a kan sakamakon karatunsu. Malaman jami'ar Yamai sun soma wani yajin aiki na sai illa masha Allahu a yau, in ji sakataren janar na kungiyar malaman da ake kira Sinex domin nuna bakin cikin su dangane da rashin biyan su allowance ɗinsu na bincike na watanni uku a rukuni na hudu a shekarar 2020. Ga dai Giso Isaka, sakataren janar na Sinex a santawar shi da Tarnan Fudai Ahmed. Dalilan da ya samu ka shiga yajin aiki shine hukumar jami'a ta ajiye takardun biyan mu albashi na watan da ya wuce amma sai dai kuɗin da suka tafi a baitul mali na ƙasa sun biya mu albashi ne ba tare da alawus ba kenan mu bi bashin alawus don haka ne muke buƙata a biya mu waɗannan kuɗaɗen ba shi kaka dawo idan ba haka ba ba za mu ci gaba da ba da karatu ba kuma wasu dalilan shine duba fa kaga kuɗin da ake tattarawa dala jika dala ishirin-ishirin na ɗalibai ana zuba su a asusu ɗaya sai a juya su a wata hanya wannan kasan bai dace ba shin a wace irin ƙasa ce muke muna so a gyara mana wannan al'amari saboda mu duka ma'aikata kai har ma malamai na jami'a muna shakkar cewa wannan wata ba za mu samu albashin mu ba. Sans salaire en fin de décembre. Cibiyar ƙasar Geneva mai kula da jagoranci a fannin tsaro ta DECAF ta shirya wani taron faɗakarwa da tattaunawa yau da safe a kan nauyin da ya rataya a wuyan kafafen yada labarai na jami'an tsaro a lokacin zaɓe. Shugabar DECAF a Nijar ta nuna cewa ƙoƙarin waɗannan ɓangarori biyu zai taimakawa wajen gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Sai mu saurari Jolie Rus Morant a zantawarta da Nafisa Adamu. Lokacin zaɓe lokaci ne na musamman kuma na fargaba a dukkanin ƙasashe ba a Sahel kaɗai ba ne kuma shirya wannan ranar tattaunawar ya kasance ba wa masu ruwa da tsaki daban-daban damar da za su shiga cikin wannan zaɓen musamman ma jami'an tsaro da kafofin watsa labarai don kowanne cikin nauyin da ya rataya a wuyarsa ya yi bayani da kuma ganin yadda kowa zai iya kawo nashi ƙoƙari don a gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali. Nauyin da da ya rataya a kan kafar watsa labarai shine kawo kwanciyar hankali da kuma ba da labarun gaskiya tallafin yana da mahimmanci kamar nauyin da ya rataya kan jami'an tsaro na cikin gida shine saka tsari kula da hayaniyar da za ta iya tashi a lokacin zaɓe da kuma kiyaye hakkin ɗan adam da ƙa'idodin aiki kun ga ba abu ba ne mai sauƙi fa amma haka ne nauyin da ya rataya a kansu yake a cikin bin dokoki. tunzura mata da matasa su shiga al'amuran zaɓe da ke wakana a Nijar da himma wannan shine gurin wani ayarin wayar da kai da ƙungiyar Pagod ta gudanar a yankin karamar hukumar karkarar Yelu a gundumar Gaya. Wato Aida Abdullahi Mustapha wakiliyar Pagod ta nuna cewa mata da matasa dole su san suna da 'yancin zama 'yan takara a santawarta da Fadel Alu. Manufar wannan taron ita ce wayar da kan matasa da mata don su ba da himma cikin shirye-shiryen zaɓuka da suke wakana a ƙasar Nijar. A cikin takaitaccen wannan wasan kwaikwayon da muka gani kun ga yadda mutane suka ba da ra'ayoyinsu kan damawa da mata da matasa kowa san cewar matasa da mata sun yi wa kasar niger kuma ba a sa sosai a cikin lamuran zaɓe ko da yake a ko da yaushe suna hutowa su yi zaɓe amma misali akwai lokacin da ake ɗaukar manyan makamai ba a damawa da su abin da muke so shine su ma su zamanto suna da matsayi kuma su san cewa suna da 'yancin su yi takara ban yi tsammanin irin wannan cincirin don ba gaskiya taron yayi yi ina ma wanda suka tsara shi barka ganin yadda bangarorin guda biyu suka hallara a yamai mazauna unguwar kwartagi na kokarin karbar su na zabe kawo yau an rarraba kimanin kashi 70 cikin 100 na katotin a cewar mai wannan unguwa dauda amadu. Duk da mun ka fara dai a cikin gari na na tare duka mutanen parti politik da opposition da majorite da nuna file na cire su na fada musu ga kartoci yanzu a samu a yi biro uku saboda kowa ya samu na samu opposition majorite nuna file haka yi biro uku ana kira mutane in ka kawo lambar biro da vote dinka sai a diba maka a baka karta dinka ba matsala yanzu ni dai a anguwa na kwartaji fulan kwara wallahi wallahi Allah yana gare mu mu dai ban samu wanda ya zo yake mai gari ya ba wannan kudi kudin shi ya diba samu karta ba bai iya ma duk da na ce duk wanda ya yi fraud ni directement ina kai shi komisariya babu wanda ya zo ya ce ya ba da kudi ni dai ban samu wanda ya zo yi porte plant ya ce ya ba shi kudi wannan karya ne an samu mutum saba'in wanda sun ka samu karti su ba matsala insha Allah nan zuwa leset cikin dari muna gomi a tara wadanda suna samu karta wadanda sun saura ma yalla sun tai balagoro ne ko sun tai wani wuri A ƙauyen Kolosa da ke cikin shirya mai ta biyar wasu masu filaye sun yi ƙawanya ga ayyukan ginin sabuwar cibiyar sarrafa ruwan gwalolo jiya da safe. Sun fi ne domin tilastawa a biya su hakokinsu kamar yadda ɗaya daga cikinsu Ali Salu ya shaidawa Omar Hama. hanyar ga abin da ya sa hankali ke ta tun hwari da sun ka zo sun ka gaya ma mutane sun ka ce hanya za su yi suka ce amma duk wanda adda wuri bisa hanyar da za a yi za a baka alahinka. kafin ma su fara hanyar haka sun ka gai da suka zo za su fara aiki ba su kawo ko sisi ba mutane suka ce ba su yarda ba sun ka yi negosiye sun ka ce to a bar mutanen satom su zo su yi aikin su cikin bako biyu za su kawo wani abu su ba masu wuri yanzu ya kai wata uku suna aiki nan ba su yi ma kowa magana ba ba su yi muna magana tun da an ba su wuri suna aiki su ina muna magana kawai magana wannan magana mu sasanta da muka zo na kuɗi ne in za ku ba mu kuɗi ku ga muna in gobe za a kawo muna kuɗi jibi ne gata ne a ga muna amma wani surutu na banza wallahi ba mu zo saboda shi ba bayan wata ganawa tsakanin masu filayen da hukumomi ba a kai ga cimma tudun dafawa ba ga dai karin bayani ta bakin bubakar bizo sakatare janar na hukumar shi ya maita biyar a hirashi da umar hama Masu hilaye da ke karkarar da tasirin ya afka musu ba a sallame su ba kuma nan a hukumar birnin Yame ba mu saka aunin zubin kudaden su ba a cikin kasayin kuɗi na shekara 2020. Da muka samu kishin ɗin zuba kudaden sai muka tattara su muka ba su bayani bukatar gaugawar da ke akwai na azartar da wa'annan ayyukan saboda tsarin a karshen watan Disamba yake karewa. Kenan idan ba a yi hanyar ba zuwa karshen Disamba haka na haddasa wa ƙasar Nijar asarar samun wannan zuba jarin tattare da su mun tsayar da magana mun yi takardu da cewar za a biyan su amma sai shekara ta 2021 saboda kun san kawo gyaran fuska ga kasahin kuɗi na buƙatar wasu sharuɗa da ba za a iya zarce ka'idodin su ba birnin yame ko ministan sha'anin ruwa ba za su iya aiwata biyan su ba kai tsaye mun ce ma kamfanin da zai aikin yan asalin wurin zai ɗauka aiki sun amince da haka ayyukan ci moriyan jama'a ne suke nan suna Tafiyar bakin haure safarar ɗan adam da turo su daga ƙasar Aljeri wace alaƙa ce ke akwai tsakanin waɗannan abubuwa wannan shine maudu'in wani zaman tattaunawa da ƙungiya mai sa ido a yanayin rayuwar bakin haure ta shirya ranar 27 ga watan Nuwambar da ya gabata a nan Yamai. ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da lacca ya nuna cewa ya kamata a yi aiki na kishin ƙasa domin kaiwar ƙasashe su sake duba dokokinsu na cikin gida saboda a tilasta musu daidaituwa da abubuwan wajibi na duniya sai mu saurari yori ibrahim a zantawar shi da michel deji La substance de ma communication a consisté da bayanan sadarwa na suka kumsa da farko dai tuni da cewa tun shekara 2014 an yi la'akari ana tuƙiyar wasu baki daga ƙasar Algeria zuwa Nijar biyo bayan wata yarjejeniya tsakanin kasashen biyu. Ina tuni cewa turo ƙeyar ɗan wata ƙasa daga gwamnatin wata ƙasa an yi hani da shi ta dokar 'yancin ƙasa da ƙasa musamman kamar irin yarjejeniya na ƙasashen Afirka da dokar kare haƙƙin ɗan adam ga dukkan ma'aikata baƙi haure da iyalansu sai muka ga algeria duka da yake ta yi gyaran fuska ga wannan yarjejeniyar amma suna sabawa dokar kasa da kasa kuma lokaci ya da zamu fargar da ƙasashen to su sake bitar dokar don dokar ta kasance bai daya da ƙasashe gaba euh, a cikin tsarinmu na kawo muku jerin rahotanni a kan soyayyar matasa a ƙasar nijar yau muna ɗauke da bayanin sanusi ɗan shekara goma sha takwas da ke zaune a garin filinge ɗalibi ne makaranta ta boko a garin filinge shekara ta goma sha takwas gani na soyayya lokacin da za saka maka hari ba ta gaya maka ba ta shaida maka kawai sai ka ji tsindin ka haɗa son abu mai soyayya da kira soyayya samari ya balaga ya kai kamar shekara goma sha takwas ko sha tara kan ga wannan lokaci shi na iya fara soyayya saboda ya san me take nuhi kuma ya san wani irin dokoki ne ya kamata a ce ya bi na saboda tafiyar da rayuwar shi shi arme al'amari ne na lokaci in lokaci ya kai da sai an yi kamata a ce dai in kana da hainin da zaka ɗauki sharjin ma matarka iyalinka yaranka za su samu tabiya ta kware kuma za ka rike matarka ba tare da kun samu wata matsala ba. Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. Gora sanninki, muke labari. Yawwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora To zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa yarta a cikin anguwan nasu da yake yarta ta likita ce to me yake damun su yan unguwanni wai duk cikin tsoron cutar covid-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Dangantakar soyayya na faruwa a ko'ina sai dai a makaranta tana iya yin tasiri a kan sakamakon karatun ɗalibai yayin da ya kasance malaman makaranta ne ke shaida soyayyar ɗaliban a matakin farko su iyaye mafi yawa suna ganewa ne wato daga baya inda kuma suke nuna rashin gamsarsu ga fasalar rahoton rukayyatu abdurrahman zamantakewa cikin makaranta ɗaya ko cikin azuzuwa guda tattare tsawon wani lokacin shiga zuciya na iya wakana tsakanin abokan azuzuwa 'yan mata da samari a nan ana batun soyayyar makaranta wannan shigaran na soyayya na iya kawo tangarɗa ga ɗaukar darussa ko ya kawar da hankalin masoyan ga ɗaukar darasi malika 'yan shekara goma sha biyar na ba da labarin yadda take da masoyinta da yake an hana mu amfani da wayoyi a cikin aji muna rubuta wa juna yan kananan wasiƙu kan takardu su poem wasiƙoƙin soyayya wani bi yana hana ni bin horon da ake bamu a gida ta wasa muna aika wa juna wasiƙoƙi da fotuna da sauransu. florent malamin koyarwa na fannin lissahi mathematic ya ce soyayyar makaranta ba ta sanya cikas ga karatun matasan yana ma iya zama wata turbar himmantawa. A bangare mai kyau idan mutanen biyu suna son junansu suna aji ɗaya suna dagewa ganewa bisa karatunsu balle idan namiji ne yake son yarinya saboda namiji ya nuna yana son yarinyar yana iya taimaka mata na taba samun irin wannan a cikin aji bisa takardunsu ne na ga hakan sun yi bayani iri ɗaya na kira su don su min bayani ba bisa benci ɗaya suke zama ba sai yarinyar ta kwatanta min namijin ne yake koya mata jarabawar da aka fito da ita ta zama iri ɗaya ma'aifan na kwatanta tarbiyyar da yara a lokacin da suka soma balaga ga lamarin na da ban wahala hakan na ma kai su ga bujire ma uwaye dangance da zaɓin da suka yi rikici zai iya bulluwa tsakanin ma'aifa da ɗansu hajiya aisa ta bada nazarin yanda take ganin al'amarin yanzu zamanin da muke ciki ne duniyar ce ta sauya sai ma ka kai lise baka da saurayi amma yaran yanzu tun sam dai za su fara samartaka ina da ɗa wanda zai kai siziyan bana in dai ce zai fara yin 'yan mata zan ce mishi 'yan mata ba su hidda ka kai karatu sannan kai ta 'yan matan amma in yaro ya riga ya kai balaga ko ka yi ɗimin banza sai ga ya kai uban shi in mace ce kuma taga ga ta kai uwarta tsaya kai karatu. Zuciya na da lissahin da take da nazari bai iya samun masaniya kansa kamar yadda Blaise Pascal mai ilimin falsafa ya faɗa yana son ya ce zuciya bata in makanta soyayya na da kyau amma samun nasara ga karatunsa ya fi fa'ida. Ƙarshen shirin kenan na maraicen yau a huta lahiya.